radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su Ba an wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tare a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da sunusun ina wunti daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyi masu sauraro kisoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau talata 21 ga watan yunin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 22 ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya masu hari kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan yunin shekara ta 1970 tsohon shugaban kasar indonesia ahmad sukarno ya rasu an haifi sukarno a shekara ta 1901 wanda kuma shine ya kafa kungiyar masu neman 'yancin indonesia daga mamayar holland inda turawan holland suka yi ta kame shi suna ɗaure shi a lokacin yakin duniya na biyu japan ta mamaye kasar indonesia amma bayan da japan ta sha kashi a cikin shekara ta 1945 ta janye da kasar indonesia kuma ta bar wasu tarin makamai a kasar waɗanda suka fada a hannun masu gwagwarmayar neman yancin kasar karkashin jagorancin ahmad sukarno daga wannan lokaci ne su kuma suka samu isassun makamai na yaki da holland da ƙarshe dai sun samu nasarar kora holland daga kasar indonesia sukarno ya zama shugaban kasar indonesia a shekara ta 1949 sannan kuma ya gudanar da muhimman ayyuka a bangaren tattalin arziki da kyautata rayuwar jama'a da ci gaban kasar a dukkanin bangarori masu wadda kun san cewa shekaru 117 da suka gabata a rana irin ta yau fitaccen masanin falsafa ɗan ƙasar faransa jean paul stata ya rasu jean paul ya kasance ɗaya daga cikin fitattun malaman falsafa wanda suka yi rubuce-rubuce a kasar musamman ma a bangaren falsafar zamantakewa wato social philosophy ya rubuta littattafai da dama a wannan bangare wanda ake yin amfani da su yanzu haka a jami'o'i daban-daban na kasar faransa da ma wasu jami'o'i na kasashen turai a cikin shekara ta 1964 aka ba shi lambar yabo ta nobel a bangaren rubuce-rubuce amma ya ƙi karɓa ya rasu a cikin shekara ta 1980 da masu saurari kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a ranar irin ta yau marigayi imam khomeini ya ba da umarnin kafa hukuma ta yada sakon addini a kasar iran manufar kafa wannan hukuma dai ita ce tabbatar da wani rukuni babba a cikin addinin musulunci wato umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga mummunan aiki wannan hukumar dai banda ayyukan wa'azi da shiryatarwa da take yi a cikin gida tana buga littattafai a cikin harsuna daban-daban na duniya kuma tana watsa su domin amfanin musulmi a duk inda suke a duniya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma biyu da minti ashirin. zuwa biyu da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 da minti zuwa 11:50 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron su kuma ga Sunusi Inuwa Wunti ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labarun duniya mai karantawa suwanti da farko muhimman kanunsu. jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa makiyan iran da musulunci sun koma yakar su ne ta hanyar dabarar lallaba gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ta gudanar da baje kolin makaman yaƙi a matsayin gwada ƙarfinta domin shirin kota kwana babban hafsan sojojin kasar birtaniya ya bayyana cewa akwai yiwuwar bullar yakin duniya na uku matukar sojojin kasar da kawayensu na turai suka tunkari kasar rasha a yakin da ta kaddamar kan kasar ukraine yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa makiya iran da musulunci sun koma yakar su ne ta hanyar dabarar lallaba a jawabin da ya gabatar yayin ganawa da jami'an kwamitin babban taron ƙasa don girmama shahidan ƙabilun iran a yau talata jagoran junjiyo halin musulunci na iran Al uzma ali khamenei ya yi nuni da kalaman marigayi imam khomeini yadda allah ya tabbata a gare shi cewa 'ya'yan ƙabilu suna matsayin arziki ne ga ƙasa don haka hanyar kubutar da kai daga makircin maƙiya yana ga matakin da al'ummar ƙasa ta ɗauka na yi riko da al'adunta musamman ƙabilu jagoran yana mai fayyace cewar makiya sun so yin tasiri kan ƙabilun iran da nufin juyar da akalarsu zuwa ga ha'intar ƙasa da janyo raraba a tsakanin al'ummar iran sannan kunna wutar rikicin ƙabilanci amma haƙarsu bata kai ga ruwa ba mahukuntan iran sun sanar da kama wasu gungun mutane da suke gudanar da ayyukan leƙen asiri ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙasar iran ma'aikatar shari'ar jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar da kama wasu gungun mutane da suke gudanar da ayyukan leƙen asiri a cikin ƙasarta, ga hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mossad kuma an gano shirin su na aiwatar da kashe-kashen gilla kan masana ilimin makamashin nukiliya na iran ma'aikatar shari'ar ta ƙara da cewa an ɗauki tsawon watanni takwas ana bibiyar su ta hanyar sa ido kan harkokinsu inda aka gano gungun masu leƙen asirin na mutane uku ne don haka nan da 'yan kwanaki za a gurfanar da su a gaban kotu domin hukunta su gwamnatin haɗin kan ƙasar libiya ta gudanar da baje kolin makaman yaƙi a matsayin gwada ƙarfinta don shirin ko ta kwana gwamnatin haɗin kan ƙasar libiya ƙarƙashin jagorancin firayim minista abdulhamid addabaiba ta baje kolin motocin yaƙi da gwada zaratan sojojinta gami da ƙarfafa matakan tsaro a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar da ke ƙarƙashin ikon majalisar kolin shugabancin ƙasar da kuma ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta libiya. wannan mataki ya zo ne bayan samun labarin cewa gwamnatin firaministan kasar fatahi bashaga da ke samun goyon bayan majalisar dokokin kasar da ke garin tabarok ta ɗauki matakin jibge dakarunta a shiyar yammacin birnin na tripoli shugaban majalisar kolin shugabanci a libya khalid almishiri ya bayyana shirinsa na gudanar da zaman tattaunawa da shugaban majalisar dokokin kasar mai matsuguni a garin a ƙila saleh domin tattauna batutuwan da suke da alaka da kundin tsarin mulkin kasar da sabani kansa da ya janyo samun gwamnatoci biyu a kasar ta libya babban hafsan sojojin kasar birtaniya ya bayyana cewa akwai yiwuwar bullar yakin duniya na uku matukar sojojin kasar da kawayensu na turai suka tunkari kasar rasha a yakin da ta kaddamar kan kasar ukraine furucin sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar birtaniya patrick sanders da aka naɗa kwanan nan ya janyo cece kuce a lokacin da ya kira ga dukkanin sojojin ƙasarsa da su kasance cikin shiri da fatan samun nasara a duk wani yaƙi da za su yi a nan gaba general patrick ya ƙara da cewa duk wani matakin kalubalantar ƙasar rasha a yaƙin da ta ɗaura kan ƙasar ukraine yana nufin bullar yaƙin duniya ne na uku a duniya jagora a kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta jihadul islami ya bayyana cewa gwagwarmayar falasinawa ta taka rawa wajen rushewar gwamnatin kawance ta haramtacciyar kasar isra'ila gwamnatin kawancen haramtacciyar kasar isra'ila karkashin jagorancin prime minister naftali Benet, wacce ta kunshi jam'iyyu takwas na dab da rushewa don haka ake tunanin mai gurbin naftali Benet da ya'ir lapid ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila a halin yanzu Dr. Ahmad Al-Mudallal ya bayyana cewa ɗabi'ar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ci gaba da rikici da al'ummar Falastinu ta hanyar zaluntarta ba za ta kai ga samun nasara ba. kuma duk gwamnatin da za a kafa a haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za ta kai labari ba matuƙar ta zaɓi bakar siyasar zalunci ƙarshen labarun duniyan kenan. Sunusi ina wunti kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta afirka to a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan mika wa kasar congo haƙoran patrick lumumba da belgium ta yi a wannan litinin ɗin da ta gabata haƙoran dai su kaɗai ne gaba da ta rage a jikin patrick lumumba wanda 'yan mulkin mallakar belgium din suka kashe sannan kuma suka narkar da gawarsa a cikin guba ko kuma acid to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ranar litinin da ta gabata ne dai gwamnatin kasar belgium ta mika abin da ya rage na gawar tsohon firaministan kasar congo patrick lumumba wanda shi ne haƙoransa an mika wannan haƙoran ne dai ga iyalan nasa babban jami'i a ma'aikatar shari'a ta ƙasar belgium frederick baliu shi ne ya mika wa 'ya'ya da dangin na lumumba wani ƙaramin akwati wanda yake kunshe da haƙorin mamacin da aka yi mummunan kisa bayan wani juyin mulki da aka yi masa an dai nuna wannan abin da ya faru na mika haƙorin na lamumba a kafatar bijir ɗin ƙasar kai tsaye da sauran kafafen watsa labaru na wannan ƙasa jami'in ma'aikatar shari'a ƙasar ta belgium ya bayyana cewa abinda suka yi shine sauke nauyi ta fuskar adalci an sanya haƙoran ne dai a cikin akwatin gawa sannan aka rufe shi da tutar ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo Firaministan ƙasar ta Belgium Alexander De Croo ya bayyana abin da ya faru na cewa sauke wani nauyi ne wanda ya rataya a wuyan ƙasar da kuma samun nutsuwa da sauki daga abin da ya faru bayan kisan na Lumumba. Dikro ya kara da cewa a wannan lokacin a gaban iyalan Lumumba ina gabatar da neman gafara a madadin gwamnatin ƙasar Belgium. ya kuma kara da cewa an kashe lumumba ne da yi saboda ƙidasa ta siyasa maganganunsa da kuma ra'ayoyinsa ɗan lumumba na cikinsa faransois ya faɗa wa tashar talbijin ɗin belgium cewa shi da sauran 'yan uwansa sun ɗauki shekaru 60 a jere suna cikin zaman jiran ganin wannan rana ta zo ya kuma bayyana cewa abin da ya faru zai sa iyalan lumumba da kuma al'ummar ƙasar ta congo su sami sa'ada ransuwa ya kuma ce abin da aka yi ɗin buɗe wani sabon shafi ne na tarihi tun da fari sarkin ƙasar ta belgium ya zarci congo a cikin wannan watan a wani yunkuri da masu bin diddigin al'amuran yau da kullum suka bayyana da cewa wani kokari ne da kasar belgium ɗin take yi na rufe mummunan shafin mulkin mallaka da ta yi a wannan ƙasa lumumba ya kasance firaministan ƙasar congo wacce aka fi sani da zayar a wancan lokacin wanda shine na farko bayan samun yanci daga 'yan mulkin mallaka belgium a shekara ta 1960 sai dai bai kai ga cika shekara guda ba a kan ga mulki aka kifar da gwamnatin tasa ta hanyar juyin mulki rashin jituwarsa da ƙasar belgium wacce ta yi wa ita wannan ƙasa mulkin mallaka a gefe ɗaya da kuma amurka a ɗaya gefen saboda tsayuwarsa akan kare manufofin ƙasarsa da kuma ƙin yarda da sabon salon mulkin mallaka ya jawo masa gaba daga kasashen turai sabon salon mulki mallaka dai da lumumba ya rika fada da shi ya kunshi ci gaba da wawasan ɗumbin albarkatun ƙasar da allah huwa cewa congo kuma ƙin amincewa da mayar da gwamnatinsa ta 'yan koren turawa kwango dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi yawan albarkatu da arziki da allah ya huwaye musu a nahiyar afirka to wannan shine abin da lumumba bai lamunta da shi ba ya kuma jajirce a kan haka don haka 'yan mulkin mallaka suka shirya masa tugun jin mulki da ɗora ɗan koransu mabutu sai su seko a kan kujerar mulki ta hanyar juyin mulki na soja a ranar 17 ga watan janairu na shekara ta 1961 a lokacin da lumumba bai wuce ɗan shekaru 35 a duniya ba a yankin katanga da ke kudancin ƙasar ta congo aka yi masa kisan gilla ta hanya mafi muni 'yan barandar kasar belgium ne dai suka masa wannan kisa bayan kashe shi da aka yi gawarsa an sa ta a cikin ruwan guba wato acid wanda ya sa ta narke baki daya babu abinda ya saura sai haƙuri bayan kashe shi da aka yi wani daga cikin makasansa wanda ɗan sandan belgium ne ya ɗauki haƙorinsa a matsayin wata ganima da ya samu don haka sai aka tafi da ita can ƙasar belgium a shekara ta 2016 ne dai gwamnatin ƙasar ta belgium ta karɓe haƙorin daga hannun ɗiyar wancan jami'in 'yan sandan domin shi tuntun ya mutu da take ajiye da shi mai suna gerard sote wannan matakin da gwamnatin belgium ta ɗauka ya biyo bayan ƙarar da iyalan lumumba suka shigar ne a kan makomar mahaifin nasu da kuma yadda aka mayar da haƙurinsa a matsayin gani mai yaƙi ƙarar da aka shigar dai ta shafi 'yan siyasa da dama na kasar ta belgium da jami'an diplomasiya da wasu manyan jami'an gwamnati na wannan kasa har yanzu kuwa ana ci gaba da gudanar da bincike akan aikata laifin yaƙi wanda ƙasar belgium ta tafka a congo a lokacin mulkin mallaka duk da cewa mutane biyu ne kadai suke a raye a tsakanin waɗanda suka aikata waɗancan laifukan. masana tarihi dai sun ce belgium ta kashe mutanen congo da adadinsu ya kai miliyan goma a lokacin mulkin mallakata an kuwa yi wannan kisan ne ta hanyoyi da dama da fari sarkin kasar belgium ya mai da congo kakabdinta a matsayin cewa wata gona ce tashi kuma wannan shine matsayin kasar a cikin dokokin kasar belgium haka aka ci gaba da hulɗa da ita inda ya ɗauki dukkanin mutanen ƙasar a matsayin masu yi masa kwadago ko kuma aikatau na ƙarfi wanda ya ƙiya a hukunta shi ta hanyar kisa ko kuma fille kafafunsa ko a fille hannunsa kisan ya faru ta hanyoyi daban-daban sun ƙunshi tilasta mutanen ƙasar noman roba a dajukan wannan ƙasa wanda da dama sun mutu sanadiyar haka da kuma suka bijire a kashe su hakanan kuma bullar cutuka masu hatsari a kasar da halin ko'in kula da gwamnatin belgium ta yi na rashin baiwa mutanen magunguna da hakan shi ma taimaka wajen mutuwar ta wani adadi mai yawa a shekara ta dubu biyu da ɗaya ne dai kwamitin bincike da majalisar dokokin ƙasar ta kafa ya yanke hukuncin cewa da akwai nauyi da ya rataya a wuyan ƙasar na ɗaukar alhakin kisan lumumba da kuma neman gafara daga iyalansa da kuma al'ummar ƙasar ta kongo. lamarin da ya faru shekara ɗaya daga wannan hukunci na majalisa to a halin yanzu bayan da aka dawo da wannan haƙorin na patrick lumumba an tsayar da cewa za a yi zaman makoki a cikin faɗin ƙasar na tsawon kwanaki uku wanda zai kama daga rana 27 ga watan nan na yuni zuwa 30 gare shi a wannan tsakanin ne za a rufe haƙorin na domin ba wanda shine kaɗai abin da ya saura daga gangar jikinsa hakan kuwa zai daidai da zagayowar cika shekaru 62 da samun 'yancin wannan ƙasa daga 'yan mulkin mallaka to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Salamu alaikum BOH Radio mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagalau ka gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau zan yi amfani da wannan dama in yi dan tsokaci akan rahoton da ya shafi kasar Burkina Faso. daga da rahoton da kungiyar ECOWAS ta fidda kungiyar ECOWAS in dai bata daina karɓar umarni ba ko kuma in dai bata rinka yin aikin ta da ya shafi Afirka da matsatsalun mutanen Afirka ba to ba yadda za a yi ta maga tasirin kungiyar ECOWAS ga kasashen mana Afirka. Al'ummar Burkina Faso ya kamata su gane gane cewa wa kasar kasarsu tana ga hannunsu ba wani wanda zai zuwa ya gyara muku gidanku saboda haka su ɗibi matasa aikin soja ba a hi su matasan da za su yi aikin soja ba kasashen afirka muna da matasa alhamdulillah kowa ya dawo gida wanda ya tafi nesa ya dawo gida a ɗauke shi aikin tsaro kama daga jtf soja ɗan sanda duk wanda yake da kwali ko ranar sakandare ne a aiki da shi a ɗauke shi aiki ta haka ne kawai za a samu ma kasashenmu na afirka zaman lafiya ku tashi lafiya boh mai magana da zp ibrahim rugar malam shagar lokacin Lamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu Hausa mai magana Abdulaziz Prezi. To ni yau ra'ayina shine akan mutanen Fataskum da suka tsaya suka yi zaɓe suka tace suka rere suka zaɓi wanda zai hudda musu kitse a cikin wuta. To masha Allah haka ake so duk wanda aka tseda takara kenan 'yan ƙasa 'yan talakawa sun tsaya sun zaɓi wanda zai musu aiki to Allah Ubangiji ya bashi ikon riko wannan da suka zaɓe shi Allah Ubangiji ya bashi yin ikon adalci akan talakawa Ahmad Khalil muna jinjina ta musamman zuwa a gare shi mai magana Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOA suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal gamma Najeriya. To yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya To hakikanin gaskiya faɗawa yankin Burkina Faso kashi arba'in cikin 100 hannun 'yan ta'adda gaskiya abin tur da Allah Wadda ne tare da sa gwamnatin Burkina Faso. Saboda haka ina kira ga shugaban Burkina Faso kamata ya ɗauka ƙwarin matakin daƙile duk 'yan ta'addan da a faɗin ƙasar nan domin ba da dama jama'a su ci gaba da noman su da kiwo da dai duk abin da ya kamata suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal government kevistan nigeria assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci iran mai magana kwamarat ilyasu yakubu digawa daga jihar bauchin tarayyar nigeria game da dama da kuke bamu ke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan rahoton da mai shiga tsakani na kungiyar kasashen afirka ta yamma ecos muhammadu isuhu tsohon shugaban kasar nijar ya fidda hakika wannan rahoto da ya fitar da ke nuna cewa akwai kaso 40 cikin 100 da ke a hannun yan bindiga a kasar burkina faso a gaskiya abun damuwa ne kuma abun tur da allah wade ne muna addu'ar allah ubangiji ya kawo zaman lafiya a kasar burkina faso da ma kasashen mu na afirka baki daya kuma muna kira ga shugaban kasar burkina faso da sauran shugabannin kasashen mu na afirka ya kamata su gaggauta kawo karshen matsalan tsaro da ke ci mana tuwa kwarya mu na afirka muna godiya radio boh jamhuriyar musulunci iran mai magana comrade liyasu yakubu digawa daga jihar bauchin tarayyar najeriya sashen hausa na radio voh iran mai magana alkasim daga nan agadis jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin zani ba da ra'ayina sama wannan zaɓe na ɗan majalisar dokoki wanda ya wakana a ƙasar faransa wanda rahotanni sun nuna shugaban ƙasa mai ci macron ya samu koma baya wajen 'yan majalisar dokoki masu ɓangaren wajen gwamnati to wannan ai gaskiya wannan ita ce ake ce ma demokrasiya kuma za mu ja hankali da shugabanninmu na afirka su bar kokarin hawansu daga hawansu daga mulki su gani sun kama majalisa da hannunsu duk kasar da ka gani yan majalisa na wajen gwamnati suna da rinjaye to kasar ba ta da demokrasiya ana dai faɗin demokrasiya amma ba haka nan bane assalamu alaikum sashen hassan na bs tehran mai magana isu ne madatai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai da magaram rana ta yan gudun hijira ya kamata masu hannu da shuni da gwamnati da duk wani mai neman lada ya taimaka wa yan gudun hijira a duk da suke domin su ma su samu dan sauki a dai halin da ake cikin na matsin tattalin rayuwa kenan idan da za a taimaka masa hakika za su ji daɗi domin wannan rana rana ce ta yan gudun hijira kuma muna fata allah kiyaye kare mu mu da faɗa cikin irin wannan hali wanda suka hada ma kuma allah ya kawo zaman lahiya su koma garuruwansu da gidajen su domin duk yadda za ka ji ba kamar ya ka ba ko gidanka da fatan allah ba mu zaman lahiya mu na afirka baki ɗaya gode mai magana isu ne maɗaitai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da nan maɗaitai ku tashi la. to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna Matasamu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. dariya jamila ta sa hada rike ciki tana tana kallon sardauna juyowa yayi yana faɗin kina ganin wasa ne ki bari na kama ki ki bari na kama ki da wani kuma kullum sai na leko ko zan ga wani ya zo tafiya ya yi ko juyowa bai yi ba yana murmushi a zuciyarsa yana faɗin ai dai ta huce tun da ta yi dariya yau zan yi bacci kenan jamila kuwa bayansa ta tsura ma ido cike da su ita dai allah ya jarabce ta da son sardauna duk da ta san bai da sana'a ita dai tana son sa ta san zai yi wuya iyayensa su yi masa aure yanzu amma ta yi alkawarin za ta jira san har lokacin da zai tashi aure daɗin da take ji ɗaya ne yanzu take a ss3 ta san iyayenta ba za su matsa mata akan aure ba tunda bata gama secondary school ba haka ta shiga gida cike da farin ciki yau dai sun shirya da sardaunanta zaune su aminu suke a majalisar su banda hayaki babu abin da yake tashi a wajen kowa da kalar abin da yake busawa aminu ne ya busa hayaki sama yana faɗin iro ɗazu da mai kano ya zo bana nan me ya ce maka ire ya ce dama akan maganar posta ce aminu ya ce bai baka kuɗi ba ire ya ce gaskiya bai bada ba aminu ya ce su fa haka suke haka za mu liƙa masu posta a banza aiko kuɗin siyan sigari sai ya bada amma ka bar ni da shi ba za mu liƙa ba idan ya ga ba a liƙa ba na san zai dawo so nake ma na haɗu da shi na faɗa masa aikin da muka yi masa don wallahi sai ya biya ire ce kai ma ka san dole ya biya musamman idan ya ji aikin asiri ne muka lalata amin ya ce na kira wayarsa ba ta shiga zuwa gobe zan kira sa na faɗa masa ire ne ya yi saurin tashi ya wurgar da takardar wiwin da take hannunsa ya take ta ya ce kai kuma lafiyarka naga ka tsure kamar wanda ya ga surukinsa hannu ire ya sa yana nuna masa mahaifinsa sauran ma tashi su kai a su kwane aminu ya yi wurgi da karan sigarinsa ya tashi yana goge bakinsa karasowa mahaifin aminu ya yi fuskarsa cike da damuwa ire ne ya ce barka da dawowa baba kallon su ya ce yanzu wannan halin da kuka jefa kanku shine kuke ganin yi muku ko dogar da kai su kai kallon aminu ya ce aminu so nawa zan faɗa maka shaye-shaye baya da amfani a rayuwar ɗan adam kai ne babba kuma kai ne ka lalata rayuwarka Da daura fuska aminu ya ce ba haba ba. me kaga ina yi mara kyau ba zina kaga ina aikatawa ba fa baban babban baban ya ce zina ita kadai ce laifi a duniya aminu ya ce to ai ita ce dai babban laifin da allah ya haramta kuma wannan sigarin ba wani abu bane jinjina kai baban ya yi cike da bacin rai ya bar wajen ya nufi hanyar gidansa ire ce haba aminu ta za ka faɗa wa baba irin wannan maganar ka san fa ba a raina iyaye tun da ya gan mu kuma ya zo yana faɗa mana gaskiya haƙuri ya kamata mu ba su ai hannu aminu ya ɗaga masa kallonsu kallonsa ya yana faɗin ubanka ne ko nawa na fi ka sanin halin baba idan ba haka na yi masa ba na san shi da nacin faɗa kila ya tara mana mutane ire ya ce duk da haka aminu ya ce kaga malam babu ruwan kafa wucewa ya bar iro a wajen tsaye bala yake a jikin motar mai gidansa yana faɗa masa tabbas ya binne abinda ya basa yallaɓa ya ce amma kuma malam ya ce an yi kuskure ba a yanda ya faɗa ba bala ya ce mai gida ka san halin malaman nan fa ko dan su cin maka kuɗi fa za a iya ce zai iya cewa baka aikata da kyau ba yallaɓai ya ce gaskiya na san yadda aikin malam yake bai taɓa yi mana aiki da bai ci bai taɓa aikin da bai ci ba bala ya ce to ni dai na yi yadda ka ce ka san wani aikin ba da sauri yake aiki ba yallaɓa ya ce shi kenan zan koma waje wajensa idan ya so ya sake bani wani murmushi bala ya ce shi kenan mai gida sai na ji ka yallaɓa ya ce yauwa bala hannu ya sa aljihu ya ciro kuɗi ya ba basa yana faɗin ga wannan ma ka kashe bala ya ce allah ya ja da ranka mai gida na gode sai ka dawo shi ma mota ya yayi ya ja ya bar gurin dariya balaye ya ce kaji dan iskan boka zai tona mana asiri allah ya sa ya kara ba da wani sai na lalata sa tunda haka kuka zaba ku yi amfani da mu ku ci zaɓe mu ma za mu yi amfani da ku mu ci kuɗin ku haba aminu yaushe za ka yi hankali ne kai baka gajiya da jefa mahaifinku cikin tashin hankali kamar yanzu ya kamata a ce kana gidanka kai ma ka tara iyali amma har yanzu baka girma da faɗa ma mahaifinka magana ba baban babban abin bakin cikin mu wai a gaban abokanka yanzu kana ganin ka kyauta kenan gashi bakin cikin abin da ka yi ma mahaifinka ya sa ko abinci ya kasa ci tun da ya shigo yana kwance a ɗaki haba aminu karkace baki baki aminu yayi ya ce karkace baki aminu yayi ya ce ni kuma me na masa mama kawai daga ya ganni muna zaune a majalisa shi shikenan fa je yana mani fada kin san halin baba baya gajiya da dizgin da dizgani cikin abokaina kamar wani karamin yaro tunda na shiga harkar sa tunda na shiga harkar siyasa nan baba ya tsane ni san baya so baya son farin ciki na ni da babu a gidan ni da babu a gidan nan duk ɗaya ne ya fi fifita na sama da ni ai babu daɗi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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar hakar kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil adama musamman a nahiyar mota ta Afirka. Yau shirin namu zai mayar da hankali ne kan cutar amosanin jini wato sikila. Daya daga cikin cutukan da masana sha'anin kiwon lafiya ke shawartar mutane su rika yin gwajin jini kafin su yi aure domin kaucewa haihuwar yara masu dauke da cutar. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To a ranar Lahadi 19 ga watan Yuni da ta gabata ce aka yi bikin zagawar ranar masu fama da cutar amosanin jini wato sikila, sickle cell ko drepanocytosis da faransanci. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ware ranar ce domin wayar da kan al'umma mahimmancin kula da masu fama da cutar da kuma taimaka masu. samun yaro mai fama da cutar sikila abu ne mai wahala saboda ɗawainiyar asibiti da kuma bashi magani to domin tattauna wannan batun shirin ya tattauna da dr yakubu abubakar daga tarayyar najeriya wanda da farko ya fara yi mana shimfiɗa kan abin da ake nufi da cutar ta sikila to cutar sikila dai iyaye ne suke bayarwa ɗan idan su biyu suna da irin wannan abin da kira sikil cell ɗin wato jin ɗinsu wani abin kwayan gado yana ɗauke da shi to dole ne za ka ga cewa kullum akan ɗauko abu ɗaya ne daga jikin uwa a ɗauko abu ɗaya daga jikin uba sai a haɗa yaro ya samu abin sa guda to idan wannan kwayoyin da suke wannan kawowa gadon ya kasance suna da wannan sikila ɗin a jiki kuma yaro ya gaji ɗaya a wurin ubansa irinsa ya gaji ɗaya a wurin uwa irinsa saboda haka shi yana da guda biyun kenan shine wanda ake kira ss ko sc ko cc ya danganta da irin wannan eh, wani iri ne yake da shi to abin da yake kawowa shine su 'ya'yan jini wanda ake su red blood cell jajaye su zai to suna da rauni raunin da ba za su iya ɗaukan iskar oxygen isasshe raba a jiki yadda ya kamata ba sannan kuma abu na biyu ba sa daɗewa sai su lalace maimakon su yi kamar kwana ɗari da ashirin haka sai kasance kwanaki kaɗan suka yi sai su lalace saboda haka ko yaushe akwai buƙatar su a jikin wato ɓargo saboda haka don wannan yawan bukata din in ya zama to sun lalace a lokaci guda sai daga cewa ɓargo yana shan wahala wajen haifar da su don su wadaci saboda haka ɓargo yakan kumbura su duk inda dogon kashi yake gaba take to dole wurin gaba din zaka samu cewa a nan ne ɓargo ya fi yawa kuma nan ne ake yin wani 'ya'yan jajayen jini din da saboda haka sai kaga gurin yana kumbura yana ciwo domin wahalan da yake sha wurin sake yin wannan 'ya'yan jini din to yawanci yadda ake gane shi kenan wannan kumburin sai kuma rashin jini wadatacce a jiki sai kuma yawan rashin lafiya kuma idan cutar malaria wato zazzabin cizon sauro ya kama mutum to nan da nan sai ga kuma wannan abin ya yi tsanani saboda haka sai ga sun shiga yawan rashin lafiya da kuma yawan bukatan ƙarin jini. Dakta mun ga kamar ku masana sha'anin kiwon lafiya kuna bayar da shawara ga mutane akan su rika binciken jini kafin aure wani mahimmanci ne hakan yake da shi ne? Eh ana yi amma daga aure ya kamata a yi kafin a yi aure a je a gwada genotype a gani wanda yake da ss to ya to wanda zai aura yana da aa ne yadda ake yi kenan sannan wanda yake da as zai iya auren mai aa shi ma ko kuma za su iya auren mai as amma kuma ka sami mai as ana iya samun ɗa wanda yake da ss domin aka gado s sannan aka gado ɗaya s ɗin a uba za a iya samu sai ko bai yawa kamar a ce ɗaya yana da as kuma ɗaya yana da ss to na ya nuna cewa za a haifi yara masu wannan ss saboda haka matakin da ake yi shine a tabbatar cewa kafin a yi aure an yi wannan gwaji din kafin nan a tantance waye za a aura kin da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa abu ne mai mahimmanci ga masu shirin aure su yi gwajin jini domin kauce wa yaduwar cutar tsakanin jama'a to sai dai sanin kowa ne wani sa'in irin waɗannan shawarwarin kan janyo suka daga malamai na addini turkta ko akwai wasu hanyoyi da za a bi don wayar da kan jama'a domin samun zuri'a mai cikakkiyar lafiya to gaskiya abin da su dacewa kawai shine a wayar da kan su limamai da kuma jama'an gari ga baki daya a game da wannan gwaji din domin ana so ne a ga cewa an samu zuri'a tsayi ba kuma mai kwari wanda ba ta shiga rashin lafiya ba tunda za a iya kauce a wannan abun kuma musulunci ma ya amince da cewa a yi irin wannan gwajin don a tabbatar da lafiyan kowa da kowa kafin a yi aure ina ganin abin da ya fi kamata shi ne a wayar da kan su masu ɗaura auren da kuma iyayen gari da zamanto mutane sun gane ga mahimmancin yin wannan gwaje-gwajen don asali gaskiya mutane suna shan wahala a wurin inda har suka samu 'ya'ya ɗaya biyu uku masu irin wannan ciwon To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan Radio Hausa VOH. inda a yau muke mai da hankali kan cutar sikila wato amosanin jini kuma dangane da hakan muna tare da Dr. Yakubu Abubakar daga tarayyar Najeriya. To dukta tambayarmu tambayar mu ta gaba ita ce menene illolin da ke tattare da haifar yaran da ke da irin wannan ƙasa ta jini a cikin rayuwar yau da kullum? gaskiya in ana in aka ya kasance ana samun yara masu rashin lafiya to yana ƙara eh, ƙara wa gwamnati nauyi da kuma iyaye nauyi wurin nema musu lafiya din ko kuma nema musu sauki sai ka ga cewa eh, yawan zuwa asibiti ya karu yawan kuɗin da za a kashe a gidan ya karu wahalan da ita ma hukuma take ɗauka wurin mun kawo kayan aiki da kuma magunguna da kuma biyan ma'aikata ya karu wanda in ka duba in an tara shi gaba ɗaya zama to nauyi ne mai yawa akan gwamnati da kuma kan iyaye musamman wanda suke da irin wannan 'ya'yan. turkta wata tambayar ita ce ko mai fama da wannan cutar ta amosanin jini ko sikila zai iya warkewa kwata-kwata Eto eh gaskiya warkewa babu domin tun daga halittar jikin dan adam din ne take eh, take a haka amma dai ana iya samun sauki akwai wanda yake musu tsanani akwai wanda baya musu tsanani matakin da ake bi a samu sauki dai shine ya zamanto shi ne wannan rashin lafiyar da kuma masu kula da shi sun gane ne yake tayarwa da shi. To daga karshe kowace shawara ce likita zai bayar ta yadda za a kula da mai fama da wannan cutar musamman ma su bangaren iyaye? Ana bukatan a ce an kare mai wannan cutar daga cutar zazzabin cizon sauro ya zama to yana samun abinci isasshe mai kyau mai gina jiki da kuma irin abubuwan da suke kare cuta kamar wato vitamin kenan sinadarin vitamin sannan kuma ya to sanyi ya zamanto in akwai sanyi a lokacin an saba musu kaya mai kyau wanda zai hana su samun sanyi din sannan kuma duk rigakafin da ya kamata a musu wanda zai kawo musu zazzabi ko wani ciwo ya zama to an yi musu saboda haka idan Allah ya taimaka da duwa na ƙananan cututtuka da sanyi da kuma su malaria an kada za ka samu yawanci da suka samun irin wannan rashin lafiyan ba sannan kuma idan sun samu ana son kafin ya tsanani a je asibiti ya zama to an kula da su da kyau ɗakunan su ya zama to akwai eh, inda wadatacciyar iska bai kamata a a ce wuri ne a rarrafe ba inda iska zai rinka musu karanci. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu saurare da wannan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Yakubu Abubakar daga tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Badan kuɗi suke ba badan kuɗi suke ba Madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku sharhin labarai kan wasu al'amura masu muhimmanci wanda suka faru ko suke faruwa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a duniya. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro shirinmu na duniyar mu a yau. zai yi tsokaci ne dangane da sabuwar magana wacce tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka wato mike pompeo ya yi dangane da kisan general kasim suleimani da kuma abokan tafiyansa a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 a birnin bagdaza na ƙasar iraki a wata hira ta musamman da ya yi da tashar talabijin ta al'arabiya ta ƙasar saudiya pompeo ya yi ƙoƙarin bayani kan abin da ya faru a daren da suka kashe janar kasim suleimani tare da abokansa inda yake cewa a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta yanke shawarar kashe janar suleimani wasu sun gargade ta kan cewa hakan zai sa a shiga yaƙi a ƙasar iran da ma yankin gaba ɗaya kuma irin wa'annan gargaɗi ne suka yi ta samu a lokacin da suka tsaye da shawara kan cewa za su fita daga yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran a shekara ta 2018 haka ma dangane da mai da birnin kudus a matsayin babban birnin hamci ƙasar isra'ila pompeo ya ce sun sami irin wa'annan gargaɗin amma duk suka zo suka wuce ba tare da an yaƙi ba tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka ya ƙara da cewa kafin su kashe janar kasim suleimani da abokan tafiyansa sun sami rahotannin sirri kan cewa suleimani yana ƙoƙarin kashe amurkawa kimani 500 a arewarsa a yankin wa'anda suka hada da sojojin amurka da suke cikin ƙasashen iraki syria da kuma yankin gabas ta tsakiya sai dai abu mafi muhimmanci wanda pompeo ya faɗa a hirarsa da al'arabiya shine sanya ido da suka yi kan ayyukan shahid kasim suleimani a lokacin da yake jagorantar yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasashen syria da iraki da kuma lebanon wannan ya sa wato ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasar iraki suka zargi gwamnatin firayim minista mustapha alkazimi ta ƙasar iraki da taimakawa amurka wajen kisan janar kasim sulemani da abokansa da kuma dakarun sa kai wa'anda sulemani yake su a yaƙi da 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasar iraki daga shekara ta 2014 zuwa 2017 a lokacin da aka sami nasarar kawo ƙarshen ƙungiyar a ƙasar ta iraki wannan ya sa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar iraki ta yi tsokaci kan kalaman tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar ta amurka wato mike pompeo game da kisan gillan da aka yi wa kwamandan dakarun kudus na ƙasar iran wato janar kasim suleimani da mataimakin shugaban ƙungiyar wato hajjdu shabi abu mahdi al-muhandis sanarwar da rundunar hezbollah ta ƙasar iraki ta fitar dai ta ce a kowace rana bayanai da ke tattare da babban laifin da gwamnatin ƙasar amurka ta aikata jagoran nasara shahid kasim suleimani da shahid abu almadi almuhandis a harabar filin jiragen sama na bagdaza yana ƙara fitowa kuma tare da su an fallasa abubuwa da suka faru na cin amana da makircin kurdawa na ƙasar iraki da sauran masu alaƙa da jami'an tsaron ƙasar iraki suna aiki tare da su amurka a cikin filin jirgin saman don amfanin amurka kuma suna da hannu a cikin laifukan da aka aikata kan al'amarin kisan shahid kasim suleimani da abokan tafiyarsa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar iraki ta ƙara da cewa abinda mai aikata laifi tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka mike pompeo ya bayyana a tashar talabijin ta al'arabiya game da laifin kisan gillan da suka yi wa kasim suleimani ya tabbatar da abin da kungiyar hezbollah ta kasar ta iraki take faɗa a cikin maganganunta a baya da kuma zargin darekta da kuma wasu jami'an hukumar legin asiri na gwamnatin ƙasar iraki da hannu dumo-dumo cikin ta'asar da gwamnatin ƙasar amurka ta aikata a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin bagdaza a lokacin gwamnatin ƙasar iraki dai ta musanta cewa tana da hannu a cikin ta'asan da gwamnatin ƙasar amurka ta aikata a daren uku ga watan janairun shekara ta 2020 na kisan shahid kasim suleimani da abokan tafiyansa banda ƙungiyar hezbollah ta ƙasar iraki dai wasu 'yan siyasa da dama a ƙasar iraki sun bayyana hirar da pompeo ya yi da al'arabiya kan cewa ta ƙara tabbatar da zargin da suke a baya kan yadda gwamnatin ƙasar iraki ƙarƙashin firayim minista mustapha alkazimi ta taimaka wajen ganin gwamnatin ƙasar amurka ta kai ga manufarta na kisan kasim suleimani a daren uku ga watan janairun wannan wancan shekarar daga cikin wanda suke sukan firayim ministan da akwai dan majalisar dokokin ƙasar ta iraki muhammad karim ɗan gamayyar jam'iyyun fat wanda yake faɗa wa kamfanin dinacin labarun maaluma kan cewa akwai buƙatar alkazimi da kuma shugaban gamayyar jami'an tsaron ƙasa na ƙasar iraki da su bayyana wa duniya rawar da gwamnatin ƙasar iraki ta taka a wannan ta'asar ta kisan shugabannin wa'anda suka kubutar da ƙasar iraki daga mamayar ƙungiyar 'yan ta'adda ta daesh muhammad karim ya kara da cewa jawaban pompeo sun tabbatar da cewa akwai jami'an tsaro na ƙasar iraki wanda suke da hannu dumo-dumo a cikin lamarin don haka ya buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta iraki da ta fara ɗaukar matakan bincike mai zurfi don gano hakikanin abin da ya faru karim ya ƙara da cewa raya wadda gwamnatin kazimi take yi na cewa ba ta da hannu cikin shirin gwamnatin ƙasar amurka na kashe shugabannin gwagwarmaya da daesh ya nuna cewa ta yi watsi da al'amuran tsaro a wuri mafi muhimmanci a ƙasar iraki wato tashar jiragen sama na birnin bagdaza a lokacin bayan kisa gilla da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ta yi wa shahid kasim suleimani da abokan tafiyarsa a ƙasar iraki dai gwamnatin iran ta ɗauki fansa na kisan nasa da kai hare-hare na makamai masu linzami masu ƙarfi a kan sansanin sojojin amurka da ke ainihin asad na ƙasar ta iraki inda a bayaninta ta ce ta kashe sojojin amurka kimani 80 sannan wasu da dama suka ji rauni sai dai gwamnatin shugaba trump ta lokacin ta musanta hakan inda take cewa wasu 'yan kaɗan ne kawai suka sami matsalar kwakwalwa a cikin sojojin amurka da suke cikin sansanin sojojin na ainihin asad assad a wani bangare kuma gwamnatin ƙasar iran ta shigar da ƙara a gaban kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hek dangane da kisan shahid kasim suleimani da abokan tafiyarsa sannan ta sha alwacin ɗaukar fansan kisansa fiye da wanda ta ɗauka ya zuwa yanzu janar shahid kasim suleimani dai shi ne kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare juyin juhali musulunci na ƙasar iran wato irgc kuma mafi yawan ayyukansu suna wajen ƙasar iran ne daga cikin ayyukan rundunar kudus ta jumhuriyar musulunci ta iran dai shine taimakawa al'ummar falastinu don dawo da ƙasarsu wacce hamci ƙasar isra'ila tare da taimakon ƙasashen yamma musamman amurka suka kwace suke kuma kashe falastinawa a duk ranar allah banda haka suleimani yana daga cikin waɗanda suka taimakawa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon a yakin da ta fafata da sojojin hamshi ƙasar isra'ila wa'anda suka mamaye kudancin ƙasar lebanon a shekarar 1982 sai kuma a shekara ta 2014 a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka tare da ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya suka samar da ƙungiyar 'yan ta'adda ta Daesh a ƙasashen iraki syria da kuma lebanon shahid kasim suleimani a nan ma tare da dakarun sa kai na ƙungiyar hashdu shabi ta ƙasar iraki ya shiga fafatawa da ƙungiyar wanda suka kwace iko da arewacin ƙasar iraki kuma saura kaɗan su shiga birnin bagdaza babban birnin ƙasar ta iraki a lokacin sannan a ƙasar syria kuma ƙungiyar daesh tare da taimakon amurka da ƙasashen yankin sun kwace ikon da kimani kashi 80 cikin 100 na ƙasar ta syria amma tare da taimakon shahid kasim suleimani an kawo ƙarshen ikon mamayar daesh a arewacin ƙasar iraki a shekara ta 2018 haka kuma a ƙasar syria an sami nasara a kan ƙungiyar da'ish da kuma sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar ta yadda a halin yanzu fiye da kashi 80 cikin 100 na ƙasar syria na hannun gwamnatin ƙasar ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad sannan sauran kashi kimani 20 cikin 100 na ƙasar syria kuma suna ƙarƙashin mamayar sojojin amurka ne da ƙasar turkiya da kuma ƙungiyar kurdawa 'yan tawaye ta ƙasar ta syria wacce ake kira ƙasar a takaice wacce kuma take son ɓallewa da ƙasar ta siriya tare da taimakon ƙasar ta amurka da ƙarshe mutanen ƙasashen iraki siriya da lebanon da kuma falastinawa musamman a yankin gaza da kuma wa'anda suke gudun hijira a ƙasashen siriya da lebanon sun tabbatar da cewa idan ba taimakon allah da kuma mujahidai kamar su kasim suleimani ba to kuwa yankin gabas ta tsakiya ba za ta kasance kamar yadda take a halin yanzu ba wato tashin hankalin da za su fada ciki sai ya ninka ninkin ba ninkin kan halin da ake ciki a halin yanzu a yankin babban misali ita ce tun bayan yakin watan agusta shekara ta 2006 inda kungiyar hezbollah ta sami nasara kan sojojin haramci kasar isra'ila yau shekaru goma sha biyar kenan gwamnatin haramci kasar isra'ila ba ta sake kaiwa kasar lebanon hari ba ba don komai ba don ta san cewa hakan hatsari ne babba a gare ta to madalla masu sauraro anan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙwashin shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu tahir ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh